Uh, a yau na son yi bayani akan yadda ake creating WhatsApp sticker. Za ka ga kuna chat, sai ka ga abokanka suna turo maka stickers waɗanda sometimes sai ka rasa ina suke samo su. So wasansu suke creating wasan su kuma wani ya turo maka kai kuma sai ka saving kai ma sai ka tura ma wani. so idan kana so kai creating naka ta hanyar mai da hotonka na ah, hotunanka ko hotunan 'ya'yanka ko na budurwarka ko na whatever you want kana son ka mai da shi um, kana son ka mai da shi whatsapp sticker to ba abu ne mai wuya ba first of all da kake bukata ka shiga google play store idan ka shiga google play store uh, sai ka yi sacin na stickify stickify stick file maker gashi yawwa wannan mai wannan icon ɗin shi za ka ɗauka wannan kenan wannan da shi za mu yi amfani wannan da shi za mu yi using mm-hmm. so da wannan za mu yi using sai um, idan kai downloading ɗin shi sai ka installing ɗin shi idan ka lura za ka install saboda ni ina da shi already saboda haka I should open it once kayan kayan kai installing abinda za ka yi sai ka yi launching wato ka buɗe shi bayan ka buɗe shi sai ka taɓa create new kamar yadda kake gani ga yanan already na yi create wasu stickers ɗin so amma idan ka yanzu za ka yi saboda shiganka ne na farko sai ka taɓa create new dan ka taɓa create new kawo ka wannan ads ne sai kai kansilan ne shi yawwa so zai kawo ka inda za ka yi selecting hoton da kake so kai converting to sticker a nan akwai pictures ka zai shiga da kai cikin gallery ka saboda haka sai ka shiga inda kai saving ɗin hoton da kake so ka mai da sticker ɗin ah, kamar misali sai in zaɓi wannan don ina so ya zama in circular form sai in shi a circular form don kuma ina son ya shiga cikin rectangle a ya zama rectangle sai in taɓa rectangle sai in sanya crop once na sanya crop zai kawo ni inda zan yi finalization in ina so in yi decorating din shi misali ina so in sanya mashi uh, let's say ko wani uh, canza mai suma ko sanya mashi wani ɗan abin kwalliya dai haka anan za ka shigo sai kai selectin abin da kake so ka sa idan baka da bukata kamar ni daban da bukata ko kuma let's pick one bari mu zaɓi ɗaya misali let's say love so sai ka rage mai girma saboda ya yi occupying almost all the screen sai ka sanya shi inda kake so misali in kana son ƙara sanya text misali sai ka zo nan sai ka rubuta text ɗin da kake so ka rubuta misali let's say I love you in kana so ka canza mashi font sai ka taba wannan bold na ita wolf zai dinga caccanja maka fonts sai ka zaɓi wanda kake so let's pick this one in kana son canja kalo baka da bukatan wani dogon bayani gashi nan wajen sai ka zaɓa sai ka sa tone a nan wajen in kana son ƙara ma rubutun girma sai ka yi pincin ah, sai ka yi idan kuma kana son rage mai girma sai ka yi pinch in to wannan kenan sai ka kawo shi daidai inda kake bukata let's leave it here to sai ka sa save to yanzu ka haɗa stikan ka ah, idan kana da already wanda ka riga kai creating kana so ka sanya shi a cikin folder ɗaya kamar ni yanzu idan ka lura ina da folder guda biyu so sai ka zaɓi ɗaya daga cikin su idan kuma sabon folder ne zaka yi sai kai sabon folder misali sai kai creating sunan folder ɗin let's say my stickers my stickers so sai ka sa so yanzu ka yi creating sticker successfully abinda ya rage maka sai ka yi adding to whatsapp if you like sai ka sa add to whatsapp wato za ka yi connecting ɗin sticker da kai creating zuwa whatsapp ɗinka so yanzu gashi zan yi creating zan sanya shi so yanzu na yi gashi nan successfully na yi adin so da haka yanzu idan ina buƙatar amfani da shi sai in tafi whatsapp business uh, sai in tafi whatsapp dina inda nake expecting na sanya shi let's say misali um, sai in shiga wajen stickers to ga sticker ga new na wannan shine sticker da na yi creating yanzu yanzu na? uh, ah, wannan shine yadda ake creating sticker uh, kada ku manta ku yi subscribing na um, na channels dina uh, goodbye and thank you very much